Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya. A shirye-shiryen yau da kullum kuwa muna dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma sai shirin nan na tsaftar muhalli. Kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu kasashen larabawa bakwai daga afirka sun yi watsi da batun baiwa isra'ila kujera a kungiyar tarayyar afirka iran ta yi gargaɗi dangane da yunkurin buɗe wani sabon rikici a gabas ta tsakiya a ƙasar iraki kuwa ƙungiyar gwagwarmaya ta Njuba ta ce dole ne sojojin amurka su fice baki ɗaya daga ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake. kasashen larabawa bakwai daga nahiyar afirka sun yi fatali da batun baiwa isra'ila kujera a matsayin mamba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka kamfanin dalancin labaran sputnik ya ba da rahoton cewa kasashen algeria masar tunisia libya djibouti comoros da kuma murtaniya sun fitar da bayanai na haɗin gwiwa wanda yake yin watsi da matsayar da tarayyar afirka ta ɗauka na baiwa isra'ila kujera a cikin kungiyar baya ga waɗannan ƙasashe akwai wasu daga cikin ƙasashen da ake saran za su goyi bayan wannan matsaya waɗanda suka haɗa da ƙasashen senegal gabon mali niger nigeria tanzania afirka ta kudu zimbabwe da kuma eritrea tun kafin wannan lokacin da wasu daga cikin waɗannan ƙasashe sun nuna rashin gamsarsu da wannan mataki musamman ma dai ƙasar afirka ta kudu wadda ta fito a hukumance ta yi allah wadai da hakan tare da bayyana shi a matsayin halasta zaluncin isra'ila akan al'ummar palestino kamar yadda ita ma gwamnatin ƙasar algeria ta bayyana cewa an yanke hukuncin yin hakan ne kawai ta hanyar ɗaukar ra'ayoyin wasu amma ba ra'ayin dukkanin ƙasashe mambobi na ƙungiyar tarayyar afirka ba akan haka algeria ta ce ba za ta taɓa goyon bayan baiwa isra'ila kujera a matsayin mamba yar kallo a cikin ƙungiyar tarayyar afirka ba domin kowa yin hakan ya yi hannun riga da manufofin siyasar ƙungiyar waɗanda suka a kan kare haƙoƙin bil'adama a duk inda suke a duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya yi gargaɗi kan abin da ya kira yunkurin buɗe wani sabon babi na rikici a yankin gabas ta tsakiya ta hanyar kaiwa jiragen ruwa hari a cikin wani bayani wanda ya fitar a daren jiya talata kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran sa'id khatib zadi ya bayyana cewa hare-haren da ake kaiwa jiragen ruwa a cikin yankin tekun fasha hakan yana tattare da wasu ɓoyayyun manufofi na siyasa ya ce masu yin hakan su kwana da sanin cewa iran tana sanya ido sau da kafa akan dukkanin take-taken su a yankin gabas ta tsakiya kuma a duk lokacin da suka nemi yin wani shishigi akan kasar ta iran to za su gane kwaransu hakanan kuma ya yi ishara da cewa waɗanda ba su son zaman lafiya ga al'ummar yankin gabas ta tsakiya ne suke hannu kai tsaye wajen haddasa waɗannan ayyuka a jiya talata ne dai aka sanar da cewa wani katafaren jirgin ruwa wanda yake dauke da kayan kasuwanci wanda yake dauke da tutar kasar singapore ya samu matsala a cikin ruwa a kusa da gabar ruwa ta alfujera da ke cikin kasar haɗaɗɗe daular larabawa wanda ake sa ran an kai masa hari ne kafin wannan lokacin ma a jiya talata ɗin a sanar da faruwa wani lamarin makamancin haka da wani jirgin ruwan wanda shi ma na kasuwanci ne da yake dauke da tutar kasar vietnam har yanzu dai babu wani cikakken bayani akan hakikanin abin da yake faruwa amma hukumomi a kasar haɗaɗɗen daular laraba sun bayyana cewa suna gudanar da bincike to jama'a masu kada shi a labaran sana zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran kungiyar gwagwarmaya ta najuba a kasar iraki ta yi gargaɗi akan cewa ba za ta taɓa amincewa da wanzuwar kowane irin nau'i na sojojin amurka a cikin kasar iraki ba a lokacin da yake zantawa da tashar al'alam a daren jiya nasara shumri kakakin kungiyar ta najuba wadda babban bangare ce na dakarun sa kai na al'ummar iraki wato hashidu sha'abi ya bayyana cewa suna nan daram akan bakansu na neman amurka ta fitar da dukkanin sojojin sojojinta daga kasar iraki ashumar ya ce babu wani alheri tattare da kasantar sojojin amurka a cikin kasar iraki maimakon haka ma sai matsaloli da suke haddasa wa kasar bai ga cutar da kasar da suke yi ta fuskoki daban-daban ya ci gaba da cewa yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin shugaban kasar amurka joe biden da kuma firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya bayyana cewa ba da yawan al'ummar kasar iraki aka shirya wannan yarjejeniya ba domin kowa al'ummar iraki na buƙatar ficewar sojojin amurka ne baki ɗaya ba wani bangare daga cikinsu ba a yarjejeniyar da aka cimmawa a tsakanin alkazimi da kuma joe biden sojin amurka masu yaƙi za su fice daga iraki daga nan zuwa ƙarshen wannan shekara yanda sojoji masu bayar da shawara da kuma horo ga sojojin iraki za su ci gaba da kasancewa a cikin kasar tun bayan kisan da amurka ta yi wa mataimakin babban kwamandan rundunar sa kai ta al'ummar iraki wato hashidu sha'abi abu mahadi almahandis tare da kasim sulemani a farkon shekara ta 2020 majalisar dokokin kasar iraki bisa matsan lambar al'ummar kasar irakin sa da kura amincewa da kuduri na neman amurka ta fitar da dukkanin sojojinta da kasar shugaban kasar masar ya buƙaci malaman addinin musulunci da su ɗauki matakai na fuskantar yaɗa ƙin jinin addini da ake yi ta hanyar yanar gizo shafin yaɗa labarai na abtarik ya bayar da rahoton cewa a lokacin da ya zanta da manyan malamai daga ƙasashen duniya yammacin jiya talata shugaban ƙasar masar abdul fattah sise ya bayyana cewa nauyi ne wanda ya rataya akan malamai su mayar da hankalinsu akan ƙin jinin musulunci da ake yi ta hanyar yanar gizo kuma ake yaɗa shi abdulfatah asisi ya bayyana cewa bisa la'akari da canji da aka samu a duniya ya zama wajibi akan musulmi musamman ma malamai daga cikin su mayar da hankali matuƙa ga farmaki da ake kaiwa musulunci ta ko'ina musamman a shafukan yanar gizo abdulfatah asisi ya bayyana cewa da dama daga cikin masu aƙidar ƙin jinin addinin musulunci sana da su ne ta hanyoyi na shafukan sadarwa kuma hakan yakan yi tasiri a cikin zukatan mutane waɗanda ba su san addinin musulunci ba wanda kuma a cewarsa nauyi ne akan malamai su bayyana wa duniya hakikanin kwarwa ta addinin musulunci a ne dai aka kammala zaman taro na malamai mambobi a cibiyar fatawa ta azahar wadda take da rasa a kasashen duniya daban-daban inda malamai mambobi na wannan cibiya suke wakiltar azahar suka halarci wannan taro sa kuma gabatar da makaloli da kasido akan yadda za a fuskanci matsaloli da musulmi suke fuskanta daga masu ƙin jinin addini ta hanyoyin yanar gizo to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke muku dubi da kuma leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a yankuna daban-daban na duniya musamman ma dai a wannan yanki na gabas da tsakiya da kullum ake samun labarai masu jan hankula da kuma neman sharhi a kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon wannan shiri har zuwa ƙarshen sa.

To alamu dai suna nuni da cewa har ya zuwa yanzu ba cima matsaya ba kan tattaunawar da ake gudanarwa kan shirin nukiliyan kasar Iran da kuma batun dawowar Amurka cikin wannan yarjejeniya wanda ya halin yanzu yake gudana a birnin na Vienna bayan ficewar da Amurkan ta yi daga cikin wannan yarjejeniya a shekara ta dubu biyu da goma sha da kuma kokarin da a halin yanzu take yi na dawowa cikin wannan yarjejeniya bisa la'akari da irin alkawuran da gwamnati mai ci a halin yanzu ta yi da kuma irin yanayin da suka fahimci cewa tun farko ma ficewar Amurka daga cikin wani jeniya wani lamari ne to wani kuskure ne babba musamman idan aka yi la'akari da maganganun baya bayan nan da ke fitowa daga bakunan wasu daga cikin manyan jami'an amurka wanda suke tabbatar da cewa har zuwa yanzu daga dukan alamu ba a cimma wani abin da aka son cimmawa a wannan jiniya na tattaunawa da ake yi ba wato waɗannan manyan jami'an amurka inda suke bayanin shirin da amurka take da shi na ƙaƙaba wa iran wasu sabbin takunkumi saboda shirinta na makamai masu linzami da kuma jiragenta marasa matuka waɗanda take amfani da su wanda ake ganin hakan ya samu asali ne sakamakon kin amincewar da iran ta yi na shigo da waɗannan batutuwa guda biyu da kuma batun cirin tasirin da take shi a wannan yanki cikin tattaunawar da ake yi arjini na nukiliya inda iran ɗin ta bayyana cewa lallai ba ta taɓa amincewa a shigo da wani batu cikin wannan jana na nukiliya da ake tattauna abin da ake so a tattauna akai kawai shine batun nukiliya da batun dawowar amurka cikin wannan yarjejeniya amma shi din ma da sharuɗan da ita iran take gan cewa wajibi ne a cika su ɗaya ko daga ciki shine batun ɗauke mata takunkumin da aka riga da aka cimma a wannan yana ta nukiliya to wannan batu dai na irin tasirin iran da kuma makamanta na masu cin dogon zango da kuma batun da amurka din take da shigo da shi da kuma batun sake kakafa mata takunkumi wannan shine abin da zamu dubi a cikin shirin namu na yau mu ga cewa haka din akwai wani amfani da amurka da ta iya samu cikin wannan lamarin sannan kuma haka din zai iya sanya iran ta ja da baya daga wannan matsaya nata da ta dauka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurare barkamu da sake saduwa. Jaridar nan ta Wall Street Journal ta Amurka ta bada labarin cewa Amurkan tana shirin sanya sabbin takunkumi wa kasar Iran saboda irin karfi da kwarewar da kasar take da ita a bangaren makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuka da ake iya kai hare-hare da su sakamakon yanayin yanda wato Iran take samun wannan karfi. Hakan kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da dukkanin kokarin da Amurka ta yi wajen shigo da waɗannan batutuwa wato batun makamai masu linzami na iran da waɗannan jirage marasa matuka bugu da ƙari kan irin tasirin da iran take da shi a wannan yanki na gabas tsakiya in amincewa da iran ta yi na shigo da waɗannan batutuwa cikin tattaunawar nukiliyan da ake yi da iran ɗin a birnin vienna wanda ya ci tura sakamakon tsayawar da iran ta kyam kan cewa waɗannan batutuwa ne da aka ambata din wasu lamura ne da suka shafi tsaron ƙasar ta da ba taɓa tattaunawa da wata ƙasa a kansu ba saboda haka waɗannan kamar yadda babu wata ƙasa da za ta yi ƙoƙarin ta yi sakaci dangane da irin abin da shafi tsaron ƙasar ta da kuma ba da dama ga maƙiyanta su san halin da take ciki da kuma kawo mata hari haka nan ita ma kanta iran take cewa ba ta taɓa amincewa ta tattauna kan waɗannan batutuwa waɗanda suke da alaƙa da ainihin tsaron ƙasar ta ba don kuwa ita kanta amurka ba ta yarda ta yi tattauna da ita kan wannan batu ba a wani dalili ta kuma iran da ta amince da wannan batu kamar yadda jami'an ƙasa suke bayyanawa to ko shakka babu masana harkokin yau da kullum kana masu sanya ido kan abubuwan da ke gudana a yankin gabas tsakiya a cikin shekarun baya bayan nan sun bayyana cewa wannan mataki da amurka ta sanar ba wai wani abu ne da ya zo musu cikin ban mamaki ba bisa la'akari da irin ci gaba da shan kashi da siyasar amurka take fuskanta a yankin gabas tsakiyar wanda take ganin ko shaka babu akwai hannun iran cikin haka din wannan kuma yana da alaka da irin siyasar ta a yankuna kasashe daban-daban na yankin nan na gabas tsakiya na irin kokarin da take yi na ganin ta mallaki yankin gaba daya ko kuma irin goyon baya da kuma irin siyasar haramtacciyar kasar isra'ila a wannan yanki na gabas tsakiya wanda amurka take goyon bayan haka ɗari bisa ɗari wanda kuma sakamakon irin tsayin daka na ƙungiyoyin na gwagwarmaya waɗanda kuma suke samun goyon baya daga iran suka samu nasarar alal akalla suka samu nasarar dakatar da wannan bakar aniya ta isra'ila din a kullum kuma suna ci gaba da raunana ta da kuma irin barazanar da da take yi wa duniya da kuma kasashen laraba din a halin yanzu waɗannan ƙungiyoyin na gwagwarmaya sun samu nasarar rage irin wannan kaifi na waɗannan barazana da isra'ila take yi wa game da waɗannan kasashe wannan kuma ko shaka babu yana da alaka da sakamakon alakar su da jamhuriyar musulunci ta iran din wanda amurka take ganin cewa dukkanin waɗannan matsaloli take fuskanta a halin yanzu tana samun su ne wato akwai hannun iran cikin wannan lamari ga misali sanarwar da amurkawan suka yi a baya bayan na cewa a karon farko tun bayan yakin vietnam su rasa irin karfin da suke da shi na sama wato na jiragen saman su da irin yanayin yadda suke da dama na cimma duk wani abu da suke so ta hanyar sama da jiragen saman su da da su irin makaman su masu linzami a karon farko tun bayan yakin vietnam su rasa irin wannan karfi da suke da shi a wannan yanki na gabas tsakiya suna masu cewa wannan rashi da suka fuskanta kuwa hakan wani abu ne wanda zai amfani kasar iran to wani ma wani lamari ne da ke nuni da hakan da kuma irin damuwar da suke ciki dangane da irin karfi da kuma tasirin da iran take samu a wannan yanki hakan kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da kamar yadda muka faɗi a baya iran take ci gaba da tsayawa kyam kan matsayarta na cewa za ta ci gaba da amincewa da tattaunawa kan shirin ta na nukiliya ne kawai ba tare da an shigo da wani abu da ya hada da karfin da take da shi na makamai masu linzami da kuma tasirin da take da shi a wannan yanki na gabas tsakiya ba wanda kamar yadda jagoran jun halin musulunci na kasar ayatollah said ali khamenei da ma sauran jami'ai da kuma cibiyoyi na kasar suke ce ne waɗannan wasu lamura ne da ba za taɓa tattaunawa da su da wata ƙasa a kansu ba to ko shaka babu amfani da makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuƙa na iran a yankuna daban-daban na yankin gabas ta tsakiya ko dai kai tsaye ko kuma ta wasu hanyoyi misali musayan kwarewar hakan yana a matsayin wata gagarumin nasara da iran ta samu da kuma ƙawayenta na sansanonin gwagwarmaya suke samu a wannan yanki abin da muke nufi da batu na cewa ko dai kai tsaye ko kuma ta wasu hanyoyi shine a wasu lokuta akan ga waɗansu iran ɗin kai tsaye kamar yadda ƙungiyar gwamnati suke faɗi da bakin su kai tsaye takan ba su irin waɗannan makamai waɗanda suke amfani da su wurin kare kansu da kuma cin manufofinsu na faɗa da 'yan mamaya kamar yadda muke gani a gaza eh, da dai sauran waɗansu yankuna ko a labanan ko kuma a wasu wurare daban-daban ko kuma a wasu lokuta kuma ba makaman iran ɗin take ba ba a ƙwarewar kera irin waɗannan makamai take horar da su waɗannan dakaru na gwagwarmaya kuma abubuwan da ke faruwa a halin yanzu a Yemen da dai sauransu to wanda za ka ga cewa ba wai kai an ba su makaman bane amma dai an ba su irin waɗannan kwarewa da suke da shi wanda kuma suke amfani da shi wurin cimma manufar da suke son cimmawa na faɗa da masu mamaya da kuma waɗanda suke wuce gona da iri a kansu kamar a zirin Gaza ko a Lebanon ko a Yemen da dai sauransu don kuwa harba kimanin makamai masu linzami dubu hudu da dakarun gwamnatin falasinawa suka yi zuwa cikin isra'ila tsawon kwanaki sha ɗaya na yakin bayan bayan da sahamiya waɗansu suka kaddamar ga al'ummar gaza hakanan kuma da makamai masu linzami da jirage marasa matuka da dakarun yaman suke amfani da su kan masu wuce gona da iri na daga sojojin saudiya da ƙawayenta a ɓangarori daban-daban na ƙasar yaman kai hata ma har zuwa cikin saudiya ɗin bugu da ƙari kan makamai masu linzami da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta ƙasar labanon wato hezbollah ta mallaka waɗanda a kullum suke hana isra'ila barci da dai sauransu dubi cikin irin waɗannan lamura ko da ko a gurguje ne za su iya fahimtar da mutum irin halin damuwa da tsaka mai wuya da amurka din take ciki da kuma dalilanta na komawa ga batun barazana ta hanyar kakabawa kasar iran takunkumi yayin da muka kalli wannan barazanar ta amurka akan iran tare da matsayar baya-bayan nan da sakataren wajen kasar amurka antony blinken ya yi yayin da yake magana kan abin da ke faruwa a kas a yan tattaunawa din nan inda yake bayyana cewa tattaunawa da ake yi da iran ba za ta ci gaba da wanzuwa har abada ba da kuma cewa a halin yanzu dai komai yana hannun iran ne to za mu ga cewa wannan wani lamari ne wanda iran ta juma da sanin faruwar hakan kuma tuni ta shirya wa faruwar sa wato waɗannan batu na batun sanya takunkumi da dai sauransu wani abu ne wanda dama iran a koda yaushe kamar jami'an ƙasa suke sha bayyanawa wani abu ne waɗanda suke cikin shirinsa kuma suke tunanin cewa lallai zai iya faruwa musamman ma bisa la'akari da irin abubuwan da suka dinga faruwa cikin waɗannan shekaru don haka wani abu ne wanda ta shirya masa kuma dama ta ma riga ta saba da shi shekaru arba'in da suka gabata to sai dai abin ban dariya cikin hakan shine irin yadda amurka take tsayawa kan batun cewa iran ta kare yarjejeniyar nukiliyan da kuma kokarin sanya ta ta amince da wasu sabbin sharuɗa da take neman gindaya mata a fili yake cewa amurka ita ce wacce ta fara yin karan tsaye yarjejeniyar ta nukiliya da kuma wa iran haƙƙinta ta hanyar ficewa da ta yi daga cikin yarjejeniyar a shekara ta 2018 shekaru biyu da wani abu bayan an cimma wani yarjejeniyar din a shekara ta 2015 wannan kuma wani lamari ne da babu kokonto a cikinsa to amma a halin yanzu amurka tana kokari ne wajen mayar da wani ɗan ƙaramin ɓangare na wannan haƙi wa iran shidin ma dai bisa matsin lamba da kuma barazana da dai sauransu wanda ko shaka babu tana yin hakan ne don cimma mafi girman abin da za ta iya cimmawa a hakan wanda ko shaka babu wannan abin ko shine manufofinta da kuma na haramtacciyar kasar isra'ila a yankin to ala kulli halin kuma dai menene sanya sabbin takunkumi kan iran wani lamari ne wanda da wuya ya haifar wa amurkawan da kawayen nata ɗa mai ido wato ba abu ne da zai kai su ga cimma manufar da suke son cimmawa ba musamman akan iran din don kuwa abubuwan da suka faru a baya na irin waɗannan takunkumi da amurka ta sanya wa iran ya isa tabbatar da hakan da dai amurkawan shi sama da dama wasu daga cikin masana suke ganin cewa da dai amurkawan za su ji shawara da dai sun bi lamarin a hankali ta hanyar ba wa kowa haƙƙinsa cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya don a wuce wannan waje ta masu saurare da aka maka ƙarshen abin da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba inda za mu sake kasancewa tare da ku kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da ya yi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana ni ne Hassan Talba George Potiskum. Ina so ne amfani da wannan dama na yi magana a game da abubuwa da ya faru da DCP Abba Kyari. Abubuwa zargi da ake masa wannan ba zai zama ƙarshen gaskiya ba sakamakon cewa dalilin da ya sa wannan zargi mu dai mutanen Najeriya mun ba da amannan cewa inda yana da cin hanci da rashawa da ba zai kai ga wannan lokaci ba bayan haka kuma tun da ya arrestin na Nnamdi Kanu sanda ya bafo, aka sa shi a gaba muna masa addu'a da fatan Allah fidda shi daga wannan kunci da suka sa shi Allah kada shi kuma Allah ya kiyaye shi daga naku mai sauraron ku Hassan Talba George Fataskun daga jihar Yobe Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio tahiran sunana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sun da suna Rabi Mai da magaram jamhuriyar Nijar eh, kira na a wannan rana ta uku ga watan takwas wanda ta zo daidai da rana ta eh, incin kan jamhuriyar Nijar shekara 61 kenan da muka samu incin kanmu eh, amma sai dai kuma incin kan muna ganin shi tankar a takarda ne a rubuce ba a zahiri ba. Kira da zan yi a wannan rana shine cewa na al'umma su kula da irin dashen da za a saka musu a guraren su wanda ya cancanta a ce an saka dashe a wannan rana wanda tsohon shugaban kasanmu janar eh, marigayi janar sai kunce ya kirkiro da wannan sallah ta dashen itatuwa domin kariya hamada ya eh, wannan rana ita kuma ta yau eh, shekara ta 2021 ita kuma aka mata suna da sunan a dasa zogale domin mahimmancin iccen zogale da muke da shi a cikin rayuwar mu ta al'umma wanda ya kamata a ce dukkanin al'umma duk inda suke da ita zogalen nan su kula da ita su tattale ta domin tana da magunguna da dama tana da amfani da dama a cikin al'umma wanda idan aka yi sake da ita ta ɓace mana ita ma kamar yadda sauran itatuwa suka ɓace mana gaskiya za a samu matsaloli mai yawan gaske wanda ya kamata a ce mun kula a kai to salamu alaikum mai magana a eh, rabi mai aski da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyas Yakuba Rigawa ita ga har Bauchi game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu. Nan tofa albarkacin baki na akan harin da yan bindiga suka kai akan sojojin jamhuriyar Nijar. To hakika muna kira ga hukumomi a jamhuriyar Nijar ya kamata su zage dambe domin kawo ƙarshen har-harin da yan bindiga suke kaiwa akan rundunar tsaro ta sojin kasar Nijar. Da fatan Allah ya ji kan sojojin da suka rasu kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu goyawa 'yan ta'adda a kasar nijar da ma ƙasar mu najeriya da ma sassan ƙasashen mu na afirka baki daya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa muryar masu saurare ina so in tofa albarkacin baki na albarkacin wanga sallah ta dashen itace a faɗin nijar ga baki ɗaya sai mu ce allah ubangiji ya sake gwada mana wata rana allah ubangiji ya sa a yi wannan sallah lahiya a ƙare ta lahiya Allah sa itatuwan da za a dasa wanda za mu ci amfanin su ne kuma har mu taimaka ma wa insu mai magana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi dan tsokaci BOH Hausa game da shugabanninmu na Niger to ni dai yawan wannan 'yan ta'adda da ake cewa yau sun kai hari nan sun kai hari nan jama'a jami'an tsaro sake sabon tsarin yaƙi don suna so su ci magalaba ya kamata shugabanninmu su duba irin wannan duk wanda ya kawo hari in dai dan ta'adda ne a tashi jirgi kawai bi shi ba wai a ce a tashi mota ta ba to da fatan dai jami'an tsaro da fatan mahukuntanmu na Nijar za su ji wanga kira da ne na kuna agwa mai faci daga nan zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon biyu Hausa da ke tahiran sunana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina akan kungiyar likitoci masu neman kwarewa a ƙasar Najeriya da suka shiga yajin aikin sai baba ta gani sakamakon gwamnatin ƙasar da ta yi mata alƙawari tun watannin baya da suka shuɗe kuma har yanzu ba ta cika ba. Ina kira ga gwamnatin ƙasar Najeriya da ta zamo mai cika alƙawari da ta nemi sasantawa da wannan likitoci domin a cika musu alƙawarkansu su komo kan aikinsu da ceton al'umma da fatan wannan kira na ya shiga kunnuwan da ya dace kuma zai zama mai amfani rediyo ta hiran ku tashi lahiya suna sunana sanusi madatai da magaran jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidan Radio BOA Hausa da magana Musa Hamma daga Yamai Jamhuriyar Nijar. Muna taya nuna mu murna da zagayowar ranar Idin Gadir. Muna da dukkan al'umma musulmi murna da zagayowar rana. Fatan mu Allah ta'ala ya ba mu sabati tare da Sannan kuma muna ƙara taya nuna mu murna da farin ciki da fitowar jagoran mu malamin mu murshidin mu sai kai bayan an tsallake a zuwa fatan Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya kara nisan kwana tun yadda aka kada aka raya gaskiya sunan ta gaskiya kuma wasa na cewa komi nisan riwa makazat fatan Allah ta'ala ya ba mu sabati tare da ikhlasi muna kuma taya dukkan al'umma musulmi da fitowa malam Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala kuma ya Radio Iran radio mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas. Rezi na kullum a yanzu da take ke agadis jamhuriyar nijar muna godiya da wannan dama da kuke bamu zan bayyana ra'ayina game da mataki da shugaba alasan watara ya ɗauka shi da tsohon shugaba lauren bagbo inda suka haɗu suka tattauna game da matsaloli wanda suka wakana shekarun baya da suka huce inda aka yi kashe-kashen rayuka kwa wannan mataki da suka ɗauka ina yaba musu game da haka kuma dama haka ya kamata ko ba haka ba gaskiya ya kamata afirka musamman kan shugabanninmu ya kamata su sanke cewa afirka na in ta gyaru su suka gyaru in ta ɓace su suka ɓace kuma su rika kokari suna abubuwa wanda za su rika ka sulhu da zaman lahiya a cikin kasashen da fatan allah sa wannan sulhu da suka yi ya daure allah sa kasashen eh, mu na afirka su samu zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta barakatuhu bh hausa ne magana rabiu yusuf daga magaram zandar ina muku fata alkhairi da fatan kun waye kari cikin koshin lafiya ya aikin hassan barka ina muku fata alkhairi da fatan kana cikin koshin lafiya dukkan sauran ma'aikatan eh, ma kira na na yau shine game da sakin alzazzaki fatan hakan shine zai kawo zaman lafiya tsakanin yan shi'a da da gwamnati kuma da sauran dukkan al'umman ƙasar najeriya na musu fatan alkhairi allah ya kara danƙon zumunci tsakanin dukkan musulmi da ma wanda ba musulmin ba inda dai zaman lafiya shine gaba da komai ana zaman lafiya komai zai tafi daidai da fatan dai hakan shine alkhairi ta kuma gwamnati ta nemi afuwa ga alzazzagi duk da dai an ce bashi da laihi ɗaya ta nemi afuwa shi kuma alzazzagi ya fi ma gwamnati da dukkan sauran al'umma da sauran mibiyansa a samu zaman lafiya da fatan dai hakan zai zama alkhairi ga dukkan sauran mibiyan alzazzagi din ina musu fata alkhairi da fatan dai za a yi zaman lafiya mai magana rabi idris daga namagaram To tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar musulunci ta iran barkan ku da haka da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya ni anan tsokaci na shine sakin alzazzaki da aka yi shine zai ƙara wa jama'a kwanciyar hankali sakamakon yanayin da ake ciki a yanzu kuma wannan tsare shi da aka yi allah sa ya zama kafara a gare shi allah ƙara mai lafiya da shi da iyalansa waɗanda aka rike Allah ba mu zama lafiya a Afirka ga baki daya. Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafurci. Mai magana ya haye Sa'idu daga nan garin Bande a jamhuriyar niger. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na madajin Jamhuriyar Musulunci na Iran. Fatan kuna cin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shugaban ku Isa Musa mai lakanin suna Isa da zo daga Lazare babban birnin Nijar. Gaskiya ra'ayina na yau ina nuna farin ciki da fatan alkhairi game da sakin da aka ma malam alzazzage jagoran harkar musulunci na Najeriya. Sai an ce ina ma 'yan uwa musulmi barka da shi malam. Allah ya bashi lahiya ya ƙara mai lahiya shi da mai ɗaki ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyon boh hausa da ke tahiran sunana hassan musamman da ta da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna alhini na da jajantawa al'umma gundumar murya da ke jihar da magaram a nan jamhuriyar nijar musamman ma waɗanda allah ya sa wannan ambaliyar ruwa ya ritsa da su muna jajanta musu da fatan allah Ubangiji ya kare aukuwan hakan nan gaba kuma muna kira ga gwamnatocin mu na Nijar da ma masu hannu da shuni da adibi wannan bayan Allah da idan rama a taimaka musu daga ƙarshe muna fatan Allah Ubangiji ya sauko mana da ruwa daidai ƙarfin mu Allah ya bamu damuna mai albarka Allah ya bamu abincin dabbobi da mutane a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar rediyo ta ku tashi lahiya mai magana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimre su in Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu har daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku a cikin shirmu na safiya. yanzu kuma gashir na na tsaftar muhalli tsabtar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu sakamakon cin gurbataccen abinci da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud To dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu ta hanyar cin gurɓataccen abinci. za mu ga cewa abinci na gurɓacewa ne sakamakon haɗuwa da yi da ƙwayoyin cuta irin su bacteria virus da sauransu a wani lokacin kuma ana samun cewa abincin ya gurɓace ne sakamakon guba ne ko kuma wasu sinadarai masu illa wanda suke wa dan adam matukar illa a cikin jikinsa irin su cyanide to dai wani lokacin kuma a su wayannan abincin wani lokaci mutum ko dabbobi ko kuma wasu ƙwarurruka suna taimakawa wurin yawo da ƙwayoyin cutar wanda yake sa abincin ya gurɓata kamar yadda ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa rashin lafiya sakamakon cin gurbataccen abinci a ƙasashen afirka na jawo mutuwan mutane akalla 137 kuma yana jawo mutuwan mutane akalla miliyan 99 a duk shekara kenan za mu ga cewa kwayar cutar da ta shahara wurin jawo irin wannan cututtukan sun hada da irin su bangaren bacteria kenan bacteria irin su salmonella da su e. coli Ah, akwai wani mukala da wani professor na jami'ar nairobi professor erastus kangete ya rubuta wanda yake bayyana cewa ah, da yawa da kasashen afirka ba su da kudade da kuma kayan aikin da ya kamata wanda za su iya ganin cewa an samar da tsabtaccen abinci ta hanyar da ya dace shi yasa suke dogaro da kasashen waje sosai don samun taimako ya kara ku da cewa yawancinsu ba sa damuwa da ingancin abincin su a na kasashe kawai su dai sun fi damuwa da a samar da abincin da yawa yadda al'ummansu za su wadata za mu ga dai cewa yawancin mutane ba sa danganta a rashin lafiyar da ya same su da kuma abincin da suke ciki yawanci za su ga mutum lafiya to yawancin abin da zai fara zo mai a shi ba zai fara tunanin cewa abin da ya ci ba ne za a iya kuma lokaci abincin da mutum ya ci ba a nan take ma yake illata mutum ba wani lokacin ya kan ɗauki lokaci to a wasu kasashen kuma da suka cika suna har abincin da mutum ya ci ma suna bibiya su ga wani irin abinci aka ci tsawon wasu kwanaki masu saurari kada a shafa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda yau muke mai da hankali akan cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci. to za mu ga cewa akwai wasu mutane haka kamar duk cuta haka na gurɓataccen abinci za mu ga akwai mutanen da suka fi haɗarin kamuwa da shi musamman akwai yara 'yan ƙasa da shekaru biyar saboda su ma da abin da suka samu za a ga cewa sun kai baki suna ci kwaka to irin wannan suna saurin samun cin datti ko wani abu wanda zai musu illa akwai kuma tsofaffi wanda su ma garkuwar jikinsu ya riga ya ƙasa mata masu ciki haka wanda su ma garkuwar jikinsu bai da karfi sosai ba kamar sauran mutane ba to sannan kuma mutane da suke da wasu cututtuka na daban irin masu kanjamau da sauransu su nan za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a ce an bi wurin tsaftace wurin ko kuma tsaftacewa ko kuma wurin kare wanda za a bi don kare kamuwa daga irin wayannan cututtukan misali ya kamata a tsaftace wajen girki da duka abubuwan da ake amfani da su kafin a fara girki zama cewa ba kazanta kuma ya zama yana da tsafta an wanke an tana an kwashe duk wani kazanta ko datti daga wurin kuma ana girkin ya kamata a lokacin da ake girkin ma ana tsaftace waje ba dole sai an ce an gama ba wanda zai yi girki ya zama cewa ya tsaftace jikinsa musamman hannu saboda yawanci bincike ya nuna cewa ana kare kai daga kamuwa da cututtuka inda mutum ya wanke hannun shi da sabulu musamman ma kamar bayan an fito daga ban ɗaki wani yana kare mutum daga kamuwa da cututtuka da yawa kuma ya kamata a ce wurin hanyar aje abincin a san wani wuri ya kamata a aje abincin a kare abinci daga kwari ko dabbobi irin su maguna beraye kudaje da sauransu wanda su ma manya-manyan abubuwa ne wanda suke taimaka wurin yaduwar cututtuka al'umma sannan a gidaje ya kamata a kula da wani irin abinci ne ke sa mutane su samu canji a jikinsu wato kamar food allergy kenan ko guban abinci food poisoning ko kuma idan akwai wani mai irin wani rashin lafiya a gida a kiyaye irin abincin da ake bawa mutum to masu sauraron maganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki a nan da zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin cututtukan da ake samu sakamakon cin wannan gurbataccen abincin da kuma alamomin irin wa'annan cututtukan yanzu a madadin kowa da kwanan na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum rahmatullah. yanzu kuma ga shirin Afirka a yau wanda shine cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a nahiyar Afirka daga nan Radio Hausa VOH. To shirin na yau zai mai da hankali ne kan cika shekaru 61 da jamhuriyar Nijar ta samu 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar Faransa. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Yau rana wuce rana uku a cikin watan takwas. Tomarilla kamar da aka shi da farko shirin na mai da hankali ne kan cika shekaru 61 da kasar Nijar ta samu 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na Faransa. To bari mu yaye kallaban shirin da ɗan gajeren tarihin kasar ta Nijar. Nijar dai ƙasa ce da ke yankin yammacin Afirka tana da faɗin murabba'in kilomita miliyan ɗaya da dubu bakwai sunan ƙasar ya samo asali ne daga kogin nijar wanda ya ratsa ƙasar har na tsawon kilomita 450 ta bangaren kudu maso yamma kuma turawan mulkin mallaka na faransa sun fara sanya kafa ƙasar ne a ƙarshen ƙarni na 19 inda suka shiga ƙasar ta bangaren yamma kafin su samu nasarar kutsawa har zuwa cikin sauran yankunan da ake kira nijar a yau. kasar wacce birnin yamai yake a matsayin fadar gwamnatinta tana da jihohi guda takwas da suka hada da agadas doso difa maradi tawa tilabiri sai kuma zandar kasar tana raba iyaka da kasashen da suka hada da najeriya benin burkina faso mali algeria libya da kuma chadi alkalumman bankin duniya na shekarar 2019 sun nuna cewa yawan al'ummar niger ya haura miliyan ashirin da uku kuma ana lissafa ta cikin jerin kasashen duniya mafi bunƙasuwar al'umma cikin sauri Nijar dai yana da kabilu mabambanta da suka hada da Hausawa waɗanda su ne mafi yawa sai kuma zabarmawa akwai kuma buzaye sai tubawa larabawa da fulani sai kuma bare-bare ko kuma kanuri da kuma gurmawa ita wannan ƙasa ta Nijar tana daga cikin jerin ƙasashe sha biyar na Afirka da suka samu 'yancin kansu daga ƙasar Faransa a cikin shekara ta 1960 ranar 18 ga watan disamba na shekarar 1958 ne nijar ta zama jamhuriya mai cin gashin kanta a ƙarƙashin ikon faransa sannan a ranar 3 ga watan ogista na shekarar 1960 jamhuriyar nijar ta samu 'yancin kai abin da ke tabbatar da cewa a wannan talata 3 ga watan ogustan shekarar 2020 din nan kasar ta nijar ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar faransa Ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Wannan na Hamani a lokacin da yake sanar da samun 'yancin kai na kasar a ranar uku ga watan Okista na shekarar 1960. Tumarilla kamar yadda na ambato a matashiyar shirin a ranar uku ga watan Okistan nan ne Nijar ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai don haka za mu komawa kan wannan batu. a cikin waɗannan shekaru 61 na samun 'yancin kai ƙasar ta nijar ta samu shugabanni guda tara kuma biyar daga cikinsu sojoji ne waɗanda hudu daga cikinsu sun kwace mulki ne da tsinin bindiga juyin mulki na farko shine na shekarar 1974 wato shekaru 14 bayan samun 'yancin kai inda sojoji ƙarƙashin kanal sai kunce suka kifar da gwamnatin jihar hamani nigerian nigerian 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. sai dai kasa da shekaru biyu bayan mutuwar sai kunce kasar ta fada cikin wani mawuyacin hali wanda ya haddasa taɓarɓarewar sha'anin tattalin arziki tare da haifar da yashe-yashen aiki a cikin ma'aikatun gwamnati lamarin ya shafi tsarin ilimi kiwon lafiya da kuma sauran ɓangarori na rayuwar al'umma kuma waɗannan matsalolin sun cilastawa gwamnatin lokacin yin sassauci tare da amincewa da a yi taron muhawara da haɗa dukkan al'umma na ƙasar cewa da conference national domin mayar da ƙasar bisa tafarki irin na demokradiyya Donc l'article 1 concernant la souveraineté nationale est approuvé par acclamation. a ƙarshen wannan taro da aka gudanar a cikin shekara ta 1991 aka amince da kafa gwamnatin riko wace aka ɗora wa alhakin shirya sabbin zaɓuka. Karamo sake a Ko ko fulanin Nijar. kowa ya zanke sa ɗansa karatu eh, a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1993 aka gudanar da zaben shugaban kasa na farko bisa tsarin demokuraɗiyya a ƙasar ta nijar kuma malam muhammad usman ɗan takarar jam'iyyar cds rahama shine shugaba na farko da aka zaba ta wannan tsari bayan lashe zaben da aka gudanar a lokacin da kashi 55.42 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a fafatawar da suka yi da malam mamadu tanja na jam'iyyar msd nasara sai dai kusa da shekaru uku da hawansa madafun iko sakamakon matsaloli na taɓarɓarewa tattalin arziki da rayuwar jama'a ya fuskanci juyin mulkin soji ƙarƙashin jagorancin kanal ibrahim ba'ar mai nasara a ma da de chef d'état-major general defan je décide et proclame la suspension de la Constitution du 26 décembre 1992, la destitution du président de la République et du gouvernement. Bayan hakan, Kanal Ba'are mai nasara ya lashe zaben da ya shirya a watan Yuli na shekarar 1996 da cewa an nuna shakku game da zahihancin zaben. Sai dai shi ma janar Ibrahim Ba'are mai nasara ya fuskanci juyin mulkin soji shekaru uku kacal na shugabancinsa ya kuma rasa ransa a ranar tara ga watan afrilu na shekarar 1999 yayin juyin mulkin da sojojin da ke gadansa karkashin jagorancin kanal dauda malam wanke suka shirya masa dauda malam wanke ya yi mulkin rikon ƙwarya na soji har zuwa lokacin da ya shirya zaɓuka a watan disamba na shekarar 1999 wanda malam mamadu tanja ya lashe dauda malam wanke ya rasu a ranar 15 ga watan satumba na shekarar 2004 sakamakon doguwar rashin lafiyar da ba a bayyana ba ana nan tafiya na tafiya kwasan sai kuma a ranar 18 ga watan fabrairu na shekarar 2010 sojoji karkashin jagorancin kanal sadu jibbo suka tumbuke mulkin shugaba mamadu tanja tare da tsare shi na wani tsawon lokaci kafin daga bisani su sallame shi har zuwa lokacin da ya rasu a ranar 24 ga watan nuwamba na shekarar 2020 a ranar bakwai ga watan afrilu na shekarar 2011 salu jubbo ya mika mulki ga sabon shugaban kasar muhammadu isufu bayan ya lashe zaben shugabancin kasar na shekarar 2011 a wani abu da ya zama tarihin farko ga kasar ta Nijar a cikin shekarunta 60 da samun incin kai kasar karan farko ta shirya zaɓuka inda wani shugaba da aka zaɓa ta hanyar kaɗa ƙuri'a ya mika mulki ga wani shugaba farar hula da shi ma aka zaɓa bisa tafarkin demokradiyya. Alhaji Isufu Muhammadu wanda ya kammala mulkin sana shekaru goma kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada shine wani shugaba na farko a ƙasar da ya kai ƙasar wannan matsayi inda ya miƙa mulki ga Malam Muhammad Bazum wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar na shekarar 2020 bayan kada babban abokin hamayyarsa tsohon shugaba alhaji muhammad usman a ranar uku ga watan afrilu ne aka rantsar da malam muhammad bazum a matsayin shugaban kasar ta nijar. da cewa kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa da dama sun yaba da yadda zaben baya-bayan nan ya gudana a kasar ta Nijar sai dai kash bayyana sakamakonsa ya bar baya da kura inda aka fuskanci tarzoma daga magoya bayan jam'iyyun adawa da suka ki amincewa da sakamakon zaben tarzomar da ta barke a sassan kasar da suka hada da ya mai babban birnin kasar da kuma zandar birni na bi mafi girma a kasar yayinta an samu hasarar rai da kuma barnata dukiya an kuma tafke shagororin 'yan adawa da dama aka kuma jefa su a kurkuku kana kuma har yanzu babbar jam'iyyar adawa ta kasar tana mai fatali da sakamakon zaben tana mai cewa ita ce ta lashe shi har ma ta shigar da kara gaban kotun kungiyar ecowas ko kuma sai da yawo wannan na nuna yadda har yanzu dai da sauran jan aiki ga kasar ta nijar ga yadda za ta kai ga gudanar da zaben da dukkan bangarori za su aminta da shi tarihin siyasar nijar dai na da fadin gaske sai dai bisa tafarkin demokradiyya idan aka yi la'akari da juyin mulkin soji da kasar ta fuskanta hakan ya nuna yadda tafarkin demokradiyya ya ji jiki sosai don kuwa ko a jajibarin rantsar da zababben shugaban kasar bazu muhammad gwamnatin mai barin gado ta ce ta murkushe wani yunkurin juya mulki lamarin da 'yan adawa kasar suka ce an yi shi ne kawai don cimma wata manufa. Nijar ƙasa ce da Allah ya horewa albarkatun ƙarƙashin ƙasa iri daban-daban kama daga zinare, azurfa, man fetur da kuma ƙarfen uranium. Sai dai ɗaya daga cikin ƙorafin da 'yan ƙasar ke yi shine har yanzu ba su gani a ƙasa ba. a ƙasar ta nijar dai ana amfani da wannan rana ta uku ga watan okista ana bukukuwa na shuka itatuwa a wani mataki na yaƙi da gurgusowar hamada da ke barazana wa ƙasar na tsawon shekaru a bana dai jihar zandar ce ta karɓi bikin ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar muhammad bazum masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi a nan zan ɗoga aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bai bisalam a huta lafiya. sau na ga kuma da wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma canza rana idan an sake lalbomu. mu. yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh kama daga abdullahi salihu usman ka zana da karanto mana labaran duniyar ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya